Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19,31,49 da kuma 60 sai kuma kilohaz 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon BOA Afirka kan mita 200.5 sauran gidajen rediyon sun hada amfani da sarauniya da fara da Noman da Dalal da kuma Niyya muryar Arewa. A kasar Ghana ana iya kama ma Alfa Radio Kumasi. Za kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke buƙata. bukata ta hanyar sadarwar intanet kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da asuba Muhammad Hafiz Baballe tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki daga birnin Washington DC muke kawo muku wannan shirin yau Alhamis 14 ga watan Maris 2019 a daidai wannan lokaci kafin ku ji abin da muke tafa da shi Mahmud ba mukanin labarai. To Hafiz a jami'an bada agajin gaggawa a Najeriya sun ce akalla mutum takwas ne suka mutu bayan da wani gida ya rubuta. za a ji a wace jiha ce amurka ta dakatar da amfani da wani nau'in jirgin sama samfurin bowen bayan hadarin kasar habasha a kuma daidai lokacin da amurka ta fitar da wani rahoto da ya zargi china da take haƙƙin tsirarun musulmai 'yan kabilar Uighur. kanin labaran kenan yayin da hukumar zaben najeriya ta tsaye da ranar 23 ga watan nan na maris a matsayin ranar da za a sake zabuka a jihohi shida da ba a kammala ba ko jami'ar apc ke cewa abin da Allah duk ya kaddara ni haka nake bin sa muna sa rai bi izinillah mutane za su fito kuma za su zaɓi jam'iyyar APC to sai dai ita ma babbar jam'iyyar adawa ta PDP ta ce in dai zaben fi sabilillahi za a yi sai dai in ma gudi za a yi duk zaben da yanzu ya fito da alkalma ya ce wata jam'iyya ta ci Kano ba PDP ba rubuta ƙuri'ar aka yi haka kuma za ku ji cewa gwamnatin jihar Taraba da ke arewa maso gabashin Najeriya ta sake tsaurara dokar hana fita da ta kafa a jalingu Sannan kuma muna tafa da shirin domin iyali kafin waɗannan duka ga halin da duniyar ta wayi gari. To jama'a assalamu alaikum. Jami'an ba da agajin gaggawa a Najeriya sun ce akalla mutum takwas ne suka mutu sannan aka kubutar da wasu arba'in bayan da wani gini ya rushe a jihar Legas. baya ga haka akwai yara da ba san adadinsu ba waɗanda suka mutu ko kuma suka makale a cikin baraguzan benin mai hawa uku wanda ke ɗauke da wata makarantar firamare wasu da suka shida lamarin sun ce makarantar a benin ƙarshe take kuma akwai akalla ɗalibai ɗari a cikinta motocin ɗaukar marasa lafiya da na kashe gobara tare da katafila sun hallara domin gudanar da ayyukan ceto waɗanda ake ta yi har zuwa cikin daren jiya laraba rushewar ginin ya faru ne a unguwar da ake kira itafaji da ke yankin tsibirin da ake kira lagos island yankin da shine daɗaɗɗe a jihar shugaban najeriya muhammadu buhari wanda ya lashe zaɓe a kwanan nan ya nuna alhininsa kan wannan lamari a shafin twitter inda ya kira gwamnatin jihar ta lagos da ta ɗauki matakan kare aukuwar irin wannan haɗari shugaban amurka donald trump ya dakatar da amfani da wani nau'in jirgin sama samfurin boeing da ake kerawa a nan amurka wanda ya halaka mutum 157 a ranar lahadi wannan mataki da amurkan ta dauka shine mafi girma cikin jerin kasashe da ke daukan wannan mataki na dakatar da amfani da jirgin The United States has the greatest record in Shugaban Amurka kenan yake cewa Amurka na da kyakkyawan tarihi idan ana magana akan matakan kiyaye haɗura a fannin zirga-zirgar jiragen sama. Muna kuma so tarihin ya ɗore, saboda haka bana so na yi sako-sako da wannan lamari. duk da cewa bata mallaki wannan nau'in jirgi na boeing 737 max 8 da 9 a kasar ba najeriya ita ma ta bi sahun sauran kasashen da suka dakatar da amfani da samfurin jirgin hadisi rika shine ministan ma'aikatar sufurin jiragen sama a najeriya eh to da tun kamin wannan daidai yake kasancewa ita harkar sufurin jiragen sama ta duniya ce bai daya ba ta kasar najeriya ba kawai amma bayan an samu wannan hatsari a habasha Eh, abin kokari shi shine muka ce duk jirgi wanda ke samfarin wannan 737 eh, max 8 and 9 cewa kar su tashi kuma kar su sauka a najeriya eh, kuma cikin hukuncin allah dama babu wani wanda ke da irin wannan jirgin a najeriya ƙididdiga ne ta nuna cewa kafin aukuwar wannan hadari na ethiopia akwai akalla nau'in wannan jirgi 400 da suke aiki a duk faɗin duniya a wani labari na daban shugaba trump ya har yau ya ce baya jin daɗi dangane da abin da ke faruwa da tsohon shugaban kwamitin yakin neman zabensa paul manafort amma ya ce baya tunanin yi masa afuwa wata kotu a nan washington ta yankewa manafort hukuncin zaman gidan yari na tsawon shekaru hudu da rabi a jiya laraba bayan da aka same shi da laifin haɗa wata makarkashiyar jirkita tunanin shaida a bincikensa da aka yi kan ayyukan da ya yi wa tsohon shugaban ukraine mai goyon bayan shugaban rasha wannan hukunci na manford na zuwa ne bayan wani hukuncin ne daban da aka yanke masa na tsawon kusan shekaru hudu kan badakalar haraji yan mintuna bayan yanke hukunci na jiya laraba masu shigar da kara na jihar new york sun ce sun sami manford da laifukan da suka shafi yin karya kan harkokin kudadensa da kuma wata damfara da ta shafi biyan bashi ko da yake shugaba trump zai iya yi wa manford afuwa kan laifukan da ya aikata a matakin ƙasa ko tarayya amma ba shi da karfin ikon yafe masa laifukan da wata jiha ta same shi da su waɗanda ka iya sa a yanke mai hukuncin shekaru 25 labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc ma'aikatar harkokin wajen amurka ta fitar da wani rahoto da ke nuna bayanai marasa daɗi kan yadda ake take haƙƙin bil'adama a wasu ƙasashe waɗanda dama ba su da tarihi mai kyau kan batutuwan da suka shafi kare haƙƙin bil'adama bayanan na kunshe ne a wani rahoton shekarar 2018 da ma'aikatar ta fitar kan batutuwan da suka shafi kare haƙƙin bil'adama a wasu ƙasashe rahoton ya ambato yadda ake kisan gilla a venezuela da take haƙƙin faɗin albarkacin baki da kuma hana walwalar ayyukan siyasa Then there's China. which is in a league of its own when it comes to human rights violations. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ke ne ke cewa sannan ga China wacce take wani aji na daban inda ana idan wato ana magana akan take haƙƙin bil'adama. A bara China ta zafafa musgunawa da take yi wa tsirarin musulmi. A yau sama da musulmi miliyan 'yan kabilar Uyghur da 'yan kabilar Kazas da sauran musulmai na garkame a wani sansani inda ake kokarin sauya musu addini da al'adunsu na asali. a makon da ya gabata 'yan majalisar dokokin amurka sun nuna gazawar gwamnatin trump inda suka ce ta kasa daukan eh, wato tsauran mataki akan kasar ta china dangane da kasar ta iran rahoton ya ce yadda ake take haƙoƙin bil'adama kasar na ƙara ƙazanta wasu tsofaffin ɗalibai biyu waɗanda suka rufe fuskokinsu sun kutsa cikin wata makaranta da ke sawa polo a brazil dauke da muggan makamai inda suka bindige mutane sannan suka kashe kansu daga baya 'yan sanda a yankin da ake kira suzano sun ce ɗalibai takwas sun mutu sannan wasu sha bakwai sun jikkata gabanin su kutsa cikin makarantar maharan waɗanda aka ce shekarunsu sha bakwai ne da ashirin da biyar sun kashe wani mai sai da tsoffin motoci suka saci mota kafin su kai hari a makarantar wani rahoto ya bayyana cewa mai sayar da motocin kawun ɗaya daga cikin maharan ne wani ɗan sandan yankin ya ce matasan sun kai harin ne da bindigogi da wukake da adina da kuma kwari da baka na zamani Mahmud Lalo aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To a Najeriya manyan jam'iyyun siyasar kasar na ta haramar tunkarar zaɓuka da za a sake a wasu jihohi shida na kasar waɗanda hukumar zaɓe ta INEC ta ce ba su kammala ba saboda wasu dalilai. Hukumar ta INEC nagde ta tsaye da ranar 23 ga wannan wata domin a kammala waɗannan zabuka Ga wakilinmu Nasiru Adamu El Hikaya daga Abuja da cikakken rahoton. Hukumar zaben Najeriya ta sanar da ranar Asabar 23 ga watan nan Maris ta zama ranar kammala zaben jihohi shida da ba kammala zaben su ba na gwamnoni. Jihohin da sun hada da Adama, Filato, Kano, Sokoto, Bauchi da Benue. Muhammad Abdullahi Abubakar shine gwamnan Bauchi da ke jiran sakamako cikin waɗannan jihohi da lamarin ya shafa. Za a sake zaɓuɓɓukan nan a ƙaramar hukumar tafabalewa da wasu mazaɓu a faɗin jihar Bauchi da a sake fitowa kwai da kwarkwata a kuma yi zaɓuɓɓukan nan cikin lumana. Gwamna ya kike ji a ranka ka daidai wannan lokaci da tun da wancan karon da aka yi zaɓe a jihar Bauchi an yi ne kawai kai tsaye aka sanar da kai ka lashe zaɓen nan mm. amma wannan zaɓe kuma aka ci bai kammala ba da ka ji wannan labarin ya ka ji a ranka. e to ni nakan danganta dukkan hidimomi na ga Allahu subhanahu wa ta'ala abinda Allah duk ya kaddara ni haka nake bin sa muna sa rai bi iznillah mutane za su fito kuma za su zaɓi jam'iyyar APC. Mai jami'an kamfen na manyan jam'iyyun ke cewa ne ga Bala Bello Tinka na APC da ke cewa kuma zaɓe ta yi adalci kaga dai abubuwan sun zo da canji bana sosai da sosai ba kamar yadda aka saba a sauran zaɓuɓɓuka ba abun ya ba da mamaki kamar yadda muke tsammanin cin zaɓe a taraba da adamawa da bauchi clear winning apc za ta ci waɗannan jihohi har ma jihar kano amma kaga yadda abubuwan ya kasance in ana tunanin ana so a karɓe ne ba wai za a jira sai an je zango na biyu na zaɓe sannan a karɓi waɗannan jihohi ba da tun ana farko za a iya shirin abin abin da za a shirya kuma a karbi wannan jihohi hukumar zaɓe kenan ta zama lallai tana da 'yancin kanta da a ce ana gaidin ɗinta ne da ta yi declaring apc ta ci zaɓe a sauran wuraren nan buba galadima na pdp na cewa jam'iyyar su ke da galaba yana mai buga misali da kano in dai zaben fi sabilillahi za a yi sai dai in magudi za a yi duk zaben da yanzu ya fito da alkalma ya ce wata jam'iyya ta ci kano ba pdp ba rubuta ƙuri'ar aka yi aka yi amfani da ƙarfin soja aka yi amfani da ƙarfin gwamnati aka yi amfani da ƙarfin tsakanin 'yan sanda da 'yan sandan ciki. 'Yan takarar wasu jam'iyyu ma kananan jam'iyyu za mu kira su saboda sabbi ne sukan haɗa hotonsu da hoton shugaba Buhari saboda su samu farin jini. A da yanzu babu ma ɗan takarar ma ɗan jam'iyyar APC ma da yake haɗa hotonsa da na Buhari. Kai shi Buharin antifati nawa yayi ya je Imo ya ce kowa ya zaɓi abin da yake so. Me wannan ya je Ogun ya ce kowa ya zaɓi jam'iyyar da yake so inda ya sha duwatsu ya je Zamfara ya ce kowa ya zaɓi abin da yake so to idan za a ladabta mutum a antifati activity buhari ne mutumin farko da ya kamata a ladabta da ni ne nake shugaban jam'iyya da ya ga iyakarsa a jam'iyyace ba mamakin jina abubuwa galadima irin wannan tunanin naka yasa kuka raba gari da shi shugaba buhari eh, to wannan in shi ya gaya maka na yadda shi ya gaya mako ni dai tambaya ne ai a'a tunda ni ban gaya maka ba shi ya sani ni na sani to me yasa kuka raba gari a ka tambaye shi ai shine babba kazalika sai batun dakatar da zaben a jihar Rivers inda aka samu hatsaniya da ta tilasta jingine batun zaben Nasira da Mailika murar Amurka daga Abuja najeriya Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya, uwa ɗaya uba ɗaya ƙasa Najeriya uwa ɗaya mu haɗa yayi mu bar ƙabilanci da bambanci a junanmu. Mu haɗa yayi mu daina faɗa na addini ko siyasa. Madalla a gaida Nasiru adamu El Hikaya. To daga babban birnin tarayyar Najeriya Abuja bari mu leƙa arewa maso gabashin ƙasar wato jihar Taraba inda gwamnatin jihar ta sake tsaurar dokar hana fita a Jalingu babban birnin jihar biyo bayan tashe-tashen hankula da ke faruwa a jihar a 'yan kwanakin nan. Ga rahoton da wakilin Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana. gani yadda wannan lamari ke kara kazancewa ya sa yanzu gwamnatin jihar taraban sake tsaurara dokar hana fitan da ta kafa tun farko da karfe hudu na maraice zuwa shida na safe a cikin jalingo da jihar da ma wasu ƙananan hukumomin da ake samun tashin hankalin a dai sanarwar da ta fitar ta hannun sakataren yada labaran gwamnan jihar hassan mijinyawa gwamnati ta gargaɗi jama'a ne da abi doka kawo yanzu rayuka da dama da kuma gidaje da ma dukiya ne aka rasa baya ga tozarta jama'a da ake yi musamman a jalingo da iware da mutum biyu da tallar da kuma taukana ma kuma da garin gembu. da aka yi amfani da shi ne ba mu ji daɗi ba an yi insulting addini. su suka fargo na kai anguwan. amma an samu asarar rai. an samu an samu asara wannan tabbacin ce ne na guda hudu ɗan garuwan da aka harbe su guda hudu. da wasu yara kuma guda biyu ba sun kusuwa ba guda biyu. a lokacin babu jami'an tsaro ne? ba jaman tsaro ko kira daga da tsaro suka zo su suka kwashi gawawakin ba. yanzu haka wani lamari ya kwata da ma hankulan wasu kungiyoyin kare hakkin bani adama a jihar inda ma suka bankaro cewa da hannun wasu jami'an tsaro a wajen taron manema labarai game da abubuwan da ke faruwa a yanzu kwamarar gambo dawud na cibiyar kare hakkin al'umma ta center for human rights advocacy ya buƙaci shugabannin hukumomin tsaro a najeriya da ɗau mataki game da abubuwan da yanzu ke faruwa a taraba. mun tara masu nema labarai ne a wannan lokaci mu kira su ga sakamako sakamakon abin da yake faruwa a taraba a cikin garin jalingo an kashe mutane kusan biyu da kone-kone gidaje cikin unguwan sabon gari haka angon samunaka aka kona gidaje aka rasa rayuka wanda ya kai kusan mutum biyu saboda haka muna kira hukumar jihar taraba su dawo gaggawan mataki wayannan mutanen da suke yawo da kake a jikinsu wanda ba a san da su ba suke musguna bayan allah a dauka mataki a kansu a hukuma kasa najeriya ta ji wannan ta dau mataki akan abin da yake faruwa a jihar taraba kafin abin ta haifar da wani masiba wanda ba za a iya kashe shi ba yanzu haka ma da yan adawa a jihar na ko zargin cewa ana yi wa rayuwarsu barazana alhaji hadilau wani kusa a siyasar jihar ya ce duk da barazanar da suke samu za su ci gaba da wannan fafutukar da suke yi mu ba mu neman fada kuma ba za mu sake nemi kowa da fada ba muna roƙo magoya baya mu su kwantar da hankali su mulki na Allah ne insha Allah za mu bi iyakan yancin mu da Allah ya bamu za mu bi a kotu in Allah ya yarda za mu kari mulki mu in Allah ya nufe mu da mulki to ya kome rundunar yan sandan jihar Taraban za ta ce game da halin da ake ciki a yanzu asb david misal kakakin rundunar 'yan sandan jihar ya ce su suna na kokari to amma kuma ya musanta batun cewa da hannun wasu 'yan sanda a lamarin ah, tun da gudu aka kuka fara sa wannan hankali eh, tun da kuma tanke su sai da yi mu tabbatar da cewa eh, kawo karshen shi kuma duk waɗanda suna gani kamar da akwai da kayan wanda kuma suna kai masu cewa ko su na bozi ne sai eh, abu da ina so tabbatar ma jama'a shine yawanci yan sandan da suke yin aiki suna nan da abin da za ka iya nuna ka tabbatar da cewa wannan lalle yan sanda ne wanda suka turo su aiki na farko ya karkara suna tafiya a cikin motocin yan sanda da lambobi wanda za ka iya ɗauka ka kira waya ya helicopter su amsa. yasbi dabi misal kenan da ke zama kakakin na yan sandan jihar taraban ibrahim abdulaziz sashen sashin hausa na murar amurka daga jalingo a najeriya. ta kujiya zama lau lafiya shine Dalla a gaida Ibrahim Abdulaziz. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogon mu a nan Washington na cewa karfe ɗaya da minti goma sha shida na dare. Ga shirin mu na gaba. Ya Allah ya Allah na roƙa. Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka ba. gaskiya a maganar haƙƙin mata a siyasa to tun farko an yi kuskuren ta wajen delegate ma saboda daga zaran an ce baki da kuɗi to daga delegate ma kawai daga nan kin faɗi in dai baki da kuɗi baki da uba baki da wanda ya tsaya miki to daga an shiga wani kwana an gama da ke to tun daga nan ake zub da mata Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Wani batu da ke ci gaba da daukar hankalin al'umma a kasashen duniya shine babban zaben kasa a Najeriya wanda mata suke bayyanawa a matsayin koma baya kasancewa da dama da suka nemi tsayawa takara ba su kai labari ba. ta haka muka gayyaci mata masu ruwa da tsaki a zauren taron ofishinmu da ke birnin tarayya abuja yayin ɗauko rahotannin zaben da nufin nazarin yadda za a iya samu mata su ba da gudunmuwa a tsare-tsaren da suka shafi rayuwarsu da ci gaban ƙasa. sunana hadiza sanda umar tijaniya muslim women development of nigeria gaskiya na yi farin ciki da allah ya kawo ni wannan zama saboda muna daga cikin mata da muke da bakin cikin abin da ike tafiya a ƙasanmu najeriya a ƙasanmu najeriya ne za ka gama ce ko a gurin zama za a ce wannan gurin zaman bai dace da ita ba wannan gurin zaman ne ya dace da ita a ƙasanmu najeriya shine za a shiga mota a ce wannan gefen na maza ne wannan gefen na mata ne a ƙasanmu najeriya amma a lokacin da aka zo rabon wata alkhairi a lokacin za a ce wannan namiji ne shi ya kamata a bashi kaza wannan mace shi ya kamata a bata kaza to a gaskiya an shiga hakkin mata tun farko an yi kuskuren ta wajen delegate mai saboda daga zaran an ce baki da kuɗi to daga delegate ma kawai daga nan kin faɗi in dai baki da kuɗi baki da uba baki da wanda ya tsaya miki to daga an shiga wani kwana an gama da ke to tun daga nan ake zub da mata to daga nan ne mu da najeriya mata za mu tashi mu ce ba mu yadda da delegate ba to da da mu samu yanci saboda mu muke da vote din mu ne za mu fito da safe bayan mun kula da su fa mun dafa musu abinci mun duba iyayensu kuma mu goyo 'ya'yanmu mu fito mu tsaya sai mun yi voting to a irin wannan tafiyan nake so mu fahimta a matsalar tun farko sun san cewa za mu iya kada su sai suka kawo maganan delegate to daga nan ne aka san inda ake kakkaba mata ko kina da shi ko baki da shi daga an shiga kwana an gama da saboda baki da capacity baki da kuɗin da za ki iya ba waɗannan delegate ɗin to daga nan ne ake cire mata a gefen siyasa a gefen mata mu kanmu kuma muna cutan kanmu ba zai yi a ce mace 'yar uwata ta fito ta tsaya takara ba zan zaɓe ta ba sai jin zaɓi namiji me yasa ita mace daga na je gabanta ta san matsalata ta san ni uwa ce ta san meye duk abin da na gaya mata ba wai a cikin abin da zan sanar da ita amma daga zaran kin je gaban namiji tunanin su ɗaya ne shi ya zai ya sallame ki ki tafi ba za a baki wannan ki tafi kawai ki je ki danyi yi wani abu shi kenan amma ita mutum nan kika je gabanta ita ta san tun dama in ta baki dubu goma ta san me zaki da shi to abu shawara ɗaya da zan ba mata su ji tsoron Allah wannan lokaci in har mace ta tsaya a tsaya mata magana da zan iya faɗa a wannan gefen matan kenan duk da haka zan yi magana akan wajen da ita babanmu ta faɗa akan cewa matanmu a addinance a aure su a yi kaza a yi kaza to wata al'ada ce da yawanci din 'yan arewa ce wanda ta kai shekara arba'in baya zuwa hamsin gaskiya tuna ma primary school din ma da kyar aka yi shi in an barki kin yi primary school din tun dama kin samu dama ne in kin kai secondary school din ma kin samu dama ne to amma mun kai ga mun samu mata da suka kai ga shekara hamsin zuwa sittin kuma suna da matsayi a gwamnati to da za ki je neman taimako a ofis ɗinta wallahi ba za ta buɗe miki kofa ba mace ce take wannan harka sai namiji ya saurare ki ita mace mata saurare ki ko ta kalla zanin ki ya nata ko dan kwalin da kika dauka yayi kyau ko makeup din ki ya nata farko kenan matsalan mu tun farko mu za mu gyara kanmu daga gidanmu to amma mu ne asali muke da matsala mu ne ya kamata mu san matsalar mu shawara da zan ba mata in suna ji kai namiji fita kake yi ka bar matar matar ita ce cin shi suturar suturarsa in ya dawo makaranta ita ke buɗe takardansa ta ga homework ɗinsa in bata ilmantu ba ta ya za ta yi ta sani to sai aka koma kan siyasa ta zo sai aka samu mata sun fito to ni yanzu ba laifin maza nake gani ba gaskiya wannan direct mata ake magana wato ya zama challenge da mu da za mu ga mace ta fito ta tsaya mu ki sai mu nuna musu su su zaɓe ta wallahi ba zan yi kafara ba in aka bincike su ba su da voter card ma few of them ne suke da voter card to da za a ce mu mata a yi challenge mu muna da irin mata da suka fito to mu zaɓe su mu nuna musu cewa mu din mun yarda mu zauna a kica amma mu zaɓi mace to na yi challenge matan Najeriya da za a zo a baki dubu ɗari ko dubu ɗari biyu karɓa kuɗin najeriyan ki ne ki yi votin ɗin mace to madalla kuna tare da sashen hausa na murya amurka daga nan ɗakin watsa shirye mu da ke birnin tarayya abuja muna wannan zaure da mata domin tattaunawa akan yaya ne za a samu a dama da mata a harkokin siyasa da kuma mulki najeriya ya wace gudunmuwa mata za su iya bayarwa domin ganin ci gaban najeriya kasancewa ta tsintsiya maɗaurin ki ɗaya a cikin bayanan da muka yi mun taɓo batutuwa da dama bari in faro da wannan batu na har yanzu ba mata kashi 35 cikin 100 hajiya da ta yi magana yanzu nan ta ce mata duk inda mace ta tsaya a zaɓi mace to ina da tambaya guda ɗaya akan wannan batu muna so mu zaɓi mata domin suna mata ko kuma muna so mu zaɓi cancanta demokradiyya muke to a ba mata haka kawai a ɗauki kashi 35 cikin 100 a ba mata ɗin nan demokradiya ce hajiya yi su <laughs> na gode ka to an dai yi abin da maganganu da yawa kuma bayani masu daɗi kuma eh, ni ga ina kira ga mata ya kamata mu abin da ya kamata yadda kika ce kamar yadda na rubuta a nan na rubuta tantancewa kin ga yadda aka zance mace babban abin da ya kamata mu yadda an saba gaya mana kuma mun daɗe muna yadda da shi shine ake cewa wai mata ba sa taimaka mata karya ne da kika je ofis kina nemo wani abu kika tadda mace sai bata taimaka miki ba a ita matsayinta na ya ce da ba ta da niyyar taimako ba a matsayinta na mace ba kin ga aka yi abu ɗaya inda muke samun matsala sai mace ɗaya ta yi abu ɗaya duk sai a shafa mata gaba ɗaya namiji zai abu shi kanshi kawai ba zai shafi dukan mazajen ba idan muka samu wani abu mace ba taimaki wani abun ba sai ki ci ah, a dan tana gani dan ni mace ci a'a halin ta ne bata ba ta da niyyar taimako haka zalikan zaka shiga wani ofis ka tadda namiji ba zai taimake ka ba halin shi ne amma kinga ba lokacin da za a ce wani namiji zai shiga ya nemi taimako wajen namiji dan uwan shi ya hana shi sannan ya fito ya ce ai maza ba sa taimaka kansu bai ba sa taba haka saboda haka ya kamata mu ware wa'annan abubuwa idan mutum ya abu mace ta yi abu a daina ɗaukar shi wai mata gaba ɗaya kenan ita ta yi abin ta yadda take so ba ta yi niyyar taimako ba yadda kika shiga ba ta taimake ki ba a kowace za ki shiga ofis ko ba ofis ɗin da ka shiga ba ta ji wai kina neman taimako za ta je ta neme ka ta taimaka maka to as long as ana wannan a ce women are enemies of women mata ba sa taimaka kuma muna yadda da shi to abin nan zai ta damun mu za mu yi ta tabe so ya kamata wani abin mu kakkaɓe shi gaba ɗaya kuma idan kika je neman abu nakan cewa women a turanci nake cewa don't play the woman card idan kika je neman abu baki samu ba ki ce a'a dan ni mace ce shi yasa ban samu ba kan ki je ki zauna mm ki duba ki gani me nayi da ban samu wannan abun ba wani kuskuren nayi ya zan yi in gyara yanzu ko harkan siyasa nan ai ba dukkan namijin da ya shiga neman siyasa ne yake samu ba wani zai shiga zai daɗe ya bai samu ba kin ga ba dama ya fito ya ce a ai ni namiji ne shi yasa ba a bani ba nan kuma za mu dasa aya sai mako mai zuwa mu ɗora inda muka tsaya yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da matan da suka halarci wannan tattaunawa da dukan wakilanmu da ke birnin tarayya abuja da kuma benjamin ga wanda ya taimaka wajen da hoton bidiyo da ɗaukar sautin wannan shirin da Chubahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kada ku manta, za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com ko kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya. To a gaida alheri Grace Abdu, kafin mu kammala shirin ga labarai amma a takaice. jami'an ba da agajin gaggawa a najeriya sun ce akalla mutum takwas ne suka mutu sannan aka kubutar da wasu arba'in bayan da wani gini ya rushe a jihar legas baya ga haka akwai yara da ba a san adadinsu ba waɗanda suka mutu ko kuma suka makale a cikin baraguzan benin mai hawa uku wanda ke ɗauke da wata makarantar firamare wasu da suka shaida lamarin sun ce makarantar a benin karshe take kuma akwai akalla ɗalibai ɗari a cikinta motocin ɗaukar marasa lafiya da na kashe gobara tare da katafila sun hallara domin gudanar da ayyukan ceto waɗanda ake ta yi har zuwa cikin daren jiya laraba rishewar ginin ta faru ne a unguwar da ake kira itafaji da ke yankin tsibirin da ake kira lagos island yankin da shine da daɗe a jihar shugaban najeriya muhammadu buhari wanda ya lashe zaɓe a kwanan nan ya nuna alhininsa kan wannan lamari a shafin twitter inda ya kira ga gwamnatin jihar ta lagos da ta ɗauki matakan kare aukuwar irin wannan haɗari shugaban amurka donald trump ya dakatar da amfani da wani nau'in jirgin sama a samfurin boeing da ake kerawa a nan amurka wanda ya halaka mutum 157 a ranar lahadi wannan mataki da amurkan ta dauka shine mafi girma cikin jerin kasashen da ke daukan irin wannan mataki na dakatar da amfani da jirgin shugaba trump ya ce amurka na da kyakkyawan tarihi idan ana magana a kan matakan kiyaye haɗura a fannin zirga-zirgar jiragen sama sannan suna so tarihin ya ɗore saboda haka baya so ya sako-sako da wannan lamari duk da cewa bata mallaki wannan nau'in jirgi na boeing 737 max 8 da 9 a ƙasar ba ita ma najeriya ta dakatar da amfani da wannan nau'in jirgi. a wani labari na daban shugaban amurka trump ya har ilawa ya ce baya jin daɗi dangane da abin da ke faruwa da tsohon shugaban kwamitin yakin neman zabensa paul manafort amma ya ce baya tunanin zai masa afuwa wata kotu a nan washington ta yankewa manafort hukuncin zama gidan yari na tsawon shekaru uku da rabi a jiya laraba Masu sauraro nan muka kammala shirye-shiryenmu na safiyar yau, amma kada ku yi nisa nan da sa'a ɗaya da rabi za mu sake shigowa da shirinmu na hanci lokacin da Sulaimu Mumunu Barma zai shigo da shirin na kasa yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma Mahmud lalu da ya taya ni gabatar da shirin da kuma CD da ya taimaka wajen haɗa shirin da ma injiniyan mu na yau Daryl Smith ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa sai anjima. jima. Le monde aujourd'hui.